يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم أصبت كتاب يرجوة رمضان هجرانا لتكرى دبودة لحدود ثلاثين دي دي يرجوة ترى لتكرى تدبودية ترى دام كرم ترى آية تبقى هو آية ترى نفرق سورة آل إمران إن شاء الله هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هو الذي أنزل عليك الكتاب الله يسوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم Allah fa shine wanda ya saukar da littafi gare ka ya kai annabi Muhammad Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya saukar da wannan littafin zuwa gare ka littafin alqur'ani minhu ayatun muhkamatun cikin alqur'ani akwai ayoyi bayyanannu duk wanda ya gansu ko ya ji ya fahimci abin da ake nufi hunna ummul kitabi to su ne dai asalin littafin wa ukharu mutashabiha amma fa akwai wasu ayoyi a cikin Alƙur'ani masu rikitarwa idan ka karanta ba ka iya fahimta fa amma alladhina fi qulubihim zaygun waɗanda akwai karkata a cikin zukatansu fa na ma tashabaha min sai suna kokarin bin sashin da aka samu ayoyi masu rikitarwa ibtiga al-fitnati saboda neman fitina wa ibtiga a ta'wilihi suna neman sanin fassararsa in aka ce ta'wil bi ma'anar tafsir fa ta'wilul kalami wa ma kuma babu mai sanin fassaran wannan takin, sai dai Allah madaukaki wa rasikhuna fil ilmi da kuma waɗanda suka kafu a cikin ilimi yaquluna suna cewa amanna bihi kullum min indi rabbina waɗanda suka kafu a cikin ilimi su ake ce ma arrasikhuna fil ilmi duba lisanul arab littafin ibn al-mawdu mujallad na hudu shafin ɗari da talatin da bakwai allazina dakhalu fil ilmi dukulan sabitan waɗanda suka shiga ilimi suka kafu a cikinsa waɗannan Allah madaukaki yakan sanar da su fassaran wasu ayoyi da suka rikice ta wajen fahimta masu zurfi cikin ilimi ya na suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi alkur'ani kullum min inda rabbina kowanne daga wajen Allah mu ne ya zo da ayoyin da suka zo da bayani wanda muka fahimta da wanda ma ba mu fahimta ba wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah yake babu masu tunani haka face masu hankali ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ما يا ربنا ما تزغ قلوبنا يا الله ما هذا الشم kada ka karkatar da zukatanmu ba da iz a bayan ka shiryar da mu wa hablana ya Allah kai mana kyauta min ladunka rahma kai mana kyautan wata rahama wajenka innaka antal wahhab lallai Allah kai ne yawan kyauta ne ربنا إنك جامع ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه يا الله مهلكمو بل كي تار متانيني domin haɗuwar da za a yi a ranar tashin kiyama wanda babu shakka game da zuwanta kana nan kana tara mutane inna allaha la yukhlifu al-mi'ad lalle fa Allah bai saba alƙawura wannan aya tana tabbatar mana cewa a cikin qur'ani akwai ayoyi da suke da bayani karara wanda duk ya karanta ya fahimce su sannan a cikin alkur'ani ana samun wasu ayoyi masu rikitarwa me yasa aka ce musu mutashabiha masu rikitarwa saboda bayyuwa da ka karanta ka fahimci abin da Allah yake nufi shi babu mamaki inna ma ya'lamu Allah wahdahu babu mamaki Allah ɗaya ya san fassarar su wani gefe kuma akan samu waɗanda suka kafu a ilimi sukan gane fassarar su abin dai da Allah madaukaki yake nufi shine cikin alqur'ani akwai ayoyin da suke da bayani karara sannan akwai ayoyin da ba su fito da bayani karara ba bi ma'ana in ka karanta dole kana buƙatar a fassara maka ko a yi ma bayani to a nan akwai haɗari Allah madaukaki ya ce waɗanda aka samu karkata a zukatansu waɗannan su suke ƙoƙarin bin ayoyin da suke da rikita-rikita a cikinsu bi ma'ana ana samun rikicewa ta wajen fahimtar su za su yi ta bin waɗannan ayoyi suna cirowa a cikin alkur'ani me yasa suke haka Allah yake ibtiga alfitina saboda neman fitina a cikin al'umma wasu da a tawilihi suna ta kokarin sai sun samu fassarar wannan Allah ya ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah sannan babu mai sanin fassarar waɗannan ɗin in ba Allah ba ko ko wasu masu zurfin ilimi magana akan wannan ilimi magana ce mai yawan gaske domin ayoyin alkur'ani da ake kiransu al-mutashabihat suna nan da yawa waɗanne ayoyi ne a cikin alkur'ani ba ka iya fahimtar su kai tsaye sai ka samu bayani wannan ilimi ne mai zurfin gaske yana buƙatar bayani mai yawa don haka yasa aka samu malamai da suka rubuta littafai a kai almutashabihat wanda ya fara rubuta littafi a kai shine al-imam kisa'i ali bin hamza daga Nabi Abul Ahmad bin Ja'far Allah ya masa rahama ya rasu hijira na da shekara 336 shekararsa 1094 da mutuwa yanzu ya rubuta littafin da ake kira mutashabihul qur'an al-azim shi wannan littafin akwai wani malami da ke jami'atul islamiyya ana kiransa abdullahi bunayman ya yi ma wannan littafin ta yana daga cikin littafan da ake samun su wanda jami'atul islamiyya ta wallafa mutashabihul qur'an abin littafin ibn al-munadi abu husaini ahmad bin jafar mai rasuwa hijira na da 336 sannan akwai al-imamu sakawi al-imamu sakawi ya rasu hijira na da 634 shekarunsa 796 da mutuwa yanzu Allah ya ji ya rubuta littafi da ya masuna mutashabihatul qur'an an samu malamai da suka dinga sharhin wannan littafin na al-imam sakawi هداية المرتاب وغاية الحفاظ وطلاب في سبيل متشابه الكتاب وللتحقيق ولكرها da ɗaya daga cikin ɗaliban sa yi masa sannan akwai littafin abu shamma ya rufe hijira na da shekara ɗari shida da sittin da biyar shekarunsa ɗari bakwai da sittin da biyar da mutuwa yanzu almajirin al'imamu sakawi ya rubuta nasa littafi akan mutashabihul qur'an sunansa tatimmatul bayan lima ashkala min mutashabihil qur'an shi ma dai akan ayoyi da suka zo a cikin alƙur'ani waɗanda ke da rikitarwa ba ka iya fahimtar su kai tsaye sannan akwai alimam ibn kutayba Allah ya masa rahama littafin sa ta'wil mukhtalaf hadith wannan littafin shi ma ya rubuta shi ne saboda kawo irin waɗannan rikita-rikita da ake samu imma ta sashin ayoyin alkur'ani ko ta sashin hadisan annabi muhammad kaga wata magana a cikin alkur'ani kamar an tukka ta sannan zurfi sai ka ɗauka a cikin alkur'ani an samu tukka da warwara wannan shi yasa Allah ya kira wannan sashin da suna mutashabihul qur'an musamman akwai wani littafi yanzu wanda ke da muhimmanci littafin a cikin Muhammadu Aminu Shinkiti Allah ya masa rahama dafu ihamil ibtirab an ayil kitab wannan littafin yana da muhimmanci ɗalibin ilimi ya same shi ya yi ƙoƙari ya warware mushkiloli da akan samu cikin ayoyin alƙur'ani haka nan in ka duba littafin al'imamu suyuti al-itqan fi ulumin qur'an shafi na 231 har zuwa 233 al'imamu suyuti ya yi bayani mai tsawo akan abin da ake nufi da ayoyi masu rikitarwa da ke cikin alƙur'ani ka duba sahihul bukhari hadisi na dubu hudu da da da ɗari biyar arba'in bakwai, sahihu muslim hadisi na dubu biyu da da da ɗari shida sittin biyar aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tace tala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-aya annabi ya karanta wannan aya da kansa هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات Har zuwa ƙarfe. Dalut Aisha ta ce kala rasulun Nabiya sallallahu alaihi wa sallam sai mun Allah ya ce faɗi zara aishan na dina ya taɓa ƙuna mata shaba halihu. Idan ka ga wani malami babu abin da ya ke yi ya ƙoƙarin nemo abin da ke da likitarwa a cikin Alƙur'ani, da za a ka ga wannan malami. fa ulaika allazina samma Allah to waɗannan su ne mutanen da Allah ya mana gargadi fahzarhum kai tara game da su duk malamin da zaka gari jima ita ce abin da ke karantarwa zai ɗauko wata aya a alkur'ani a dinga jima da ke a kai Allah yake fahzarhum ka kiyaye irin waɗannan ba annabi ne kadai ya faɗa ba Allah shi ya faɗa fa amma alladhina fi qulubihim zaygun tattabi'una ma tashabaha minhu sai Allah yake duk wanda zai rika nemo ayoyi da suke da rikitarwa a cikin alqur'ani yana rigingimu da mutane a kansu Allah ce wannan mutumin neman fitila yake shi yasa manzon Allah yake fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharu waɗannan mutane su ne waɗanda Allah ya kira su a cikin alkur'ani sai ku yi hatara ku kiyaye su Allah shi samu gane don haka yasa al'ummar farko da aka fara samu masu kawo rigima a cikin alkur'ani su ne alkawari waɗanda suka yi kawaye ga sayyiduna ali da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu abin da suka sa a gaba banda rigingimu game da ayoyin da ke cikin alkur'ani ka duba tafsirin ibn kasir da ke fassara wannan aya mujallar da biyu shafi na shida ibn kasir ya ce yukbiru ta'ala Allah yana ba da labari ne anna fil qur'an Allah yana tabbatar mana cikin alkur'ani ayatun muhkamatun akwai wasu ayoyi bayyanannu me ake nufi da muhkamatun hunna ummul kitab ibn kasir yace bayan bayyinatin wa bihatu dalala waɗannan ayoyi suna da bayani karara lam tibasa a ala ahadin minan nasi da an kira wannan aya babu wanda zai saurari ayan shi bai fahimci abin da ake nufi ba wanda shi ake ce ma muhkamatu duk wata ayan da za a karanta da an karanta ka ji ka gane ko in kai ka karanta ka fahimci abin da ake nufi wannan ita ce ayar da ake kira mustamatu wa minhu aqwa ukhra fiha ittiba'u ad-dalala ala kathirin min an-nas sannan qur'ani ya kunshi wani sashi na ayoyi waɗannan ayoyin akwai rikitarwa ta wajen abin da ayoyin suke nunawa ka ji ka fahimta amma abin da aya take nunawa ka samu rikicewa akan fahimtarsa ibnu kasiri yace mafi yawan mutane in sun karanta waɗannan ayoyin ba su fahimtar su to wannan shi ake ce mutashabihul qur'an sai ibnu kasiri yace fa man radda mashtabaha alayhi ila alwabih minhu cikin hikimar Allah shi Allah madaukaki ya saka bayani kashi biyu ne a cikin alqur'ani kashi guda a bayyana yake da kaji ka gane kashi guda Allah bai bayyana shi karara ba to abinda ake so da kai shi ne ka lura da bayanin da Allah ya yi yake hunna ummul kitab bayani da ya taho a alkur'ani wanda kowa ya ji ya gane wannan shine asalin littafi shi ake so ka ɗauka don haka in ka ji wani bayani da hankalinka bai ɗauka ba sai ka mai da shi kan bayanin abin da hankalinka ya ɗauka. shi yasa Allah ya ce fihi ayatun muhkamatun a cikin qur'ani akwai ayoyi bayyanannu karara sai ce kunna ummul kitabi to asalin littafin kenan rike wannan abin da ya taho da bayani karara wannan shine asalin alqur'ani ta rike shi sai Allah ya ce wa ukhar mutashabihatu daya kason akwai rikitarwa to abinda da ibnu kathir yake faɗa shine lokacin da ka karanta alkur'ani sai ka fahimci akwai wani gefen da ke da rikitarwa abinda ake so da kai ne, ka ɗauki wancan gefe da ya rikice maka ka mayar da shi gefen da ka fahimta faman radda ba alaihi ila alwabihi minku wa hakama muhkamahu yi aiki da ayan da ta bayyana gare ka karara ala mutashabihi indahu ka fassara waccan aya da ta rikice maka wato ka fassara alqur'ani da ayar alqur'ani idan ka samu wata aya ta rikice maka sai ka ɗauko wata aya da ka fahimce ta ka fassara waccan da ta rikice maka tunda Allah shi ya saukar da duka in ka yi haka za ka tsira shi yasa a cikin ayan da Allah ya faɗa ya yi bayanin cewa alkur'ani ya taho da rikitarwa kafin Allah ya gama magana sai ya saka magani a ciki ya ce hunna ummul kitab an sa a cikin alkur'ani akwai bayanin da hankalinka ba zai iya gane shi ba saboda littafi ne na Allah madaukaki Allah ya saukar da littafi ne da iliminsa ba da iliminka ba don haka dole a samu sashin da iliminka bai kai ya dauke shi ba idan ka samu irin wannan sashi to ɗauki gefen nan da ka fahimta ka fassara gefen da baka fahimta ba in ka yi haka ka tsira ji ibnu kathir wa man akasa amma fa duk wanda ya kauce ma wannan ka'ida ta Allah yace zai yi kokarin fassara ayar da ta rikice mar da nashi basira wannan shine Allah madaukaki yake cewa iftiga al-fitna masu neman Wa wabtiga a tawilihi sun nace sai sun san fassaran wannan gefen Allah ya ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah alhali babu mai sanin fassaran banda Allah shi kadai ko kuma akwai masu sanin fassarar amma an rasu ko ilimi waɗanda sun kafu cikin ilimi kai kuma baka kafu ba ya za a yi ka gani kaga kawo hal da kanka ko amma madina fi qulubi to duk wanda karkata ke zuciyarsa za ka samu sa shine ya ciro ayoyin da ke da rikitarwa ya fito da su yana goganya da ayoyin da ke da bayani karara ana rigima da shi cikin jama'a fa yattabi'una ma tashabaha minhu ai innama ya'khuduna minhu bil mutashabihi alladhi yumkinuhum an yuharrifuhu ila maqasidihim al-fasida abinda Allah ke nufi shine miyagun malamai suna amfani da ayoyin da ke rikitarwa na alkur'ani don su batar da jama'a kaga kowa in ya fito da da'awarsa yakan yi ƙoƙari a ce yana da hujja a cikin alkur'ani mutumin banza da mutumin kirki kowa kokari yake ya nuna cewa hujjarsa tana alkur'ani Allah ya ce mutumin banza yana amfani ne da ayar da ke rikitarwa ya ɗauke ta ya dogara da ita don ya bada 'yan adam lihtimali lafzihi lima yusarrifunahu saboda ya sani in ya ɗauki wannan kalma ta alƙur'ani tunda ba ta zo da ma'ana ɗaya tak ba yana iya murɗa ta ya lankwasa ta kuma dole a ɗauka fa muhkam amma ayar da take da bayani karara fa ma nasiba lahum fihi mutanen banza ba su da rabo a ciki domin da an faɗa kowa ya san fassara bi annahu damigul lahum wa hujjatun alaihim shi yasa Allah ya ce ibtiga al fitna waɗanda ke kokarin ciro kalmomin alqur'ani waɗanda suka ƙunshi fassara daban-daban ba su ɗauki bayani guda ɗaya ba Allah ya ce waɗannan neman fitina suke kana samun su cikin musulmai kana samun su cikin kafirai mu ba da misali abin ya auku tun zamanin manzon Allah kiristoci suka ce ai shari'ar musulunci ma Allah ya gina ta ne akan aqida na trinity me ake nufi da trinity Allah uku ko ka dubi shari'ar musulunci za ka ga akwai trinity a ciki me yasa aka ce in mutum ya je ya yi fitsari zai yi al'istijimari ya ɗauki duwatsu guda uku menene wannan in ka yi alwala kowace gaba ana so ka wanke ta sau uku in wanka za ka yi ana son kowace gaba ka wanke misali wankan ka yi sau uku ko wanke gawa za a yi an ce wankan ana so a yi sau uku ko kai ko sallah kake kana ruku'i zikiri aƙalla an ce karka kasa uku a sujuda ba uku in ka zo gida zaka shiga in shigo shiru sau nawa aka ce ka nemi izinin sau uku na haka kenan an samu tare nake cikin karantarwar musulunci bare ma in ka dubi alƙur'ani me yasa Allah ke kawo lafazi na munyi munyi inna fatahna laka fathan Muhammadu mun baka nasara inna anzalnahu mun saukar da shi mu mu a suratul nahl man amila salihan min zakarin aw unsa amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون إن كدو جاء القرآن تند فرقون تحقا الشيزاك جاء الله إن يتاشي مغانا يكنشي مني مني man amila salihan min zakarin aw unsa wanda ya aikin kware namiji ko mace wa huwa mu'minun yana mai imani fala nuhyiyannahu hayatan ba. za mu ba shi rayuwa rayuwa mai kyau ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم كما زاموا ساكا مسلادا أيشنسوا بأحسن ما كانوا يعملون ما في شان أبين سكا أيكتا ina dalilin da yasa Allah yake cewa mun yi alhali kuna cewa shi kadai ne mu kuma mun ce su uku ne da mu da kowa ya ta tafi karfi a cikin alkur'ani wannan magana da take faɗa babu shakka maganar gaskiya ce Allah ya faɗa ya ce mun yi yana kawo lafazi na jam'i sannan kuma ba za ka samu wani sashi na alkur'ani inda Allah ya bayani abin da yake nufi da mun yi ba saboda haka wannan lafazi da ke zuwa cikin alkur'ani lamiri na jam'i din nan yana cikin shabihul qur'an sashin alkur'ani da ke da rikitarwa amma abin da Allah maɗaukaki ya faɗa mana cikin wannan aya in lokacin da ke magana yana gaya mana siffan alkur'anin da kansa mun gode ma Allah da wani ne ya mana wannan bayani sai a ce qur'ani akwai na kasu alƙur'anin da kansa yake bayanin siffansa shi da kansa yake cewa to fa ga yanda nake ni kai ne karatu ni da kake gani wani gefe in ka karanta za ka gane wani gefen fa in ka karanta ba za ka iya gane ni ba domin ba a rubuta ni da ilimin ɗan adam ba an saukar da ni ne a ilimin Allah madaukaki babu wanda ke sanin wannan fassara sai Allah ko kuma masu zurfi cikin ilimi arrasikhuna fil ilmi don haka tun farko ina karantar da kai wannan addu'a rike ta in ka rike wannan addu'a in kai sa'a har ka mutu sai Allah ya maka kariya ba a samu tsatsa a zuciyarka ba domin duk ilin da musulmi ya samu shakka a zuciyarsa game da alkur'ani wannan lokaci musulmin nan ya zama kafiri ka samu shakkan alkur'ani akwai kuskure a cikinsa ko ka ringa shakkan alkur'anin nan ba ma daga Allah yake ba duk sa'ilin da mutum yayi kokonto a ya yi kafirci almira'u fil qur'ani kufr annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yi shakka yi wato wasuwasi game da al'amari na alkur'ani a samu kana shakka kana kokonto babu shakka kafirci don haka yasa Allah yana faɗan wannan sai ya karantar da mu addu'a da ya kamata kowane musulmi ya rike tsawon rayuwarsa kar a samu shiɗanin da zai taho ya jefa ma shakka game da alkur'ani domin idan shakka ta shiga zuciyarka ka rabu da imani in mutum ya mutu da wannan shakka kuma kafiri ne nan take Allah na gama magana sai yake masu zurfi a ilimi ga addu'an da suka rike ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله كرك كرك ترد زكاة مباين كاشر يدمو يا الله كيمن كوتن وترحم وجنك domin kai Allah mai yawan kyauta ne mun san ba halinmu ba Allah ka duba rauninmu ka rahama mu da imani masu hankali masu basira suna riko da wannan addu'a saboda shedan yana da matakai daban-daban na kokarin jefawa musulmi shakka Allah madaukaki ya ce mun yi mun yi mun yi kuma shi kadai ne malaman farko sun yi ƙoƙarin martani ga kafirai tun zamanin farko haka nan malaman ƙarshe suke ta ƙoƙarin raddi domin tuni alkur'ani dama ya riga ya kawo bayani game da yadda yake in ka ji sai ka fahimta shekul islam ibn taymiya yana cikin malaman da suka yi makiristoci martani ka duba aljawabu sahih liman baddala dinal masir wannan littafi yana da kyau musulmi ya mallake shi aljawabu sahih ka duba mujallar na biyu shafi na goma sha biyar shekul islam ya ce kwarai ko Allah maɗaukaki yakan ce mun yi mun yi mun yi mun tabbatar dai Allah ɗaya ne amma game da tiriniti da kuke so ku tabbatar har kuke ba da misali da abubuwa uku uku da ake magana wajen karantarwar musulunci mu koma alkur'anin mu samu bayani shin an bar maganar tiriniti a rufe koko an fito da ita سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه عما يشركون سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إذا الله يكاو لفظ لمير ينكي ومني مني to bai kamata mu ɗauki wannan a matsayin cewa Allah yana nufin su uku ba ne domin ya riga ya yi magana a kan trinity tuntuni bai rage kaumi ba ya ahalar kitabi ya ku masu littafi la taglu fi dinikum kada ku zurfafa cikin addinin ku wala taqulu ala allahi illa alhaq karku ku faɗi komai game da Allah face gaskiya إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله المسيح عيسى ابن مريم منزوني نا الله كوي وكلمته ألقاها إلى مريم كما كلمة تا الله دا أكجيفا مريم وروح منه كما ونروحي نيدا وجن الله wannan shine gaskiya game da annabi isa fa aminu billahi don haka ku yi imani da Allah wa rusulihi ku yi imani da manzannin Allah wala taqulu salasa ku daina cewa Allah uku ne in tahu ku daina ku hannu khairan lakum wannan shi yafi muku innama Allahu ilahun wahidu. ai Allah abin bauta ɗaya ne subhanahu an yakuna lahu waladun sarki ya tabbata ga Allah ya fi karfin a yana da ɗa lahu ma fi samawati wa ardi abin da ke cikin mai da ƙasa dun nashi ne mallakansa halittarsa sannan kuma shi suke bauta ma wace bukata ce za ta sa Allah ya rike da maka fa billahi wakila Allah ya isa ya zan wakili cikin al'amarin nan da ake faɗa akwai bayanin da ya wuce wannan a suratul ma'ida aya ta 73 yace laqad kafara alladhina qalu laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كرشم مجنر ما الله يتي تدوان ديتي الله ديان أكوني كافرين sannan kuma ku ce wajen ya ce mu yana nufin su uku duk wanda ya ce mu uku ne in ji Allah maɗaukaki inna Allah salisu salasa Allah ɗayan uku ne to wannan mutumi ya kafurta wa ma min ilahin illa ilahun wahidun babu wani abin bauta face Allah ɗaya wa in lam yantahu amma yaquluna kuma in ba su bar faɗin abin nan da suke faɗa ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim lalle fa kafiran nan cikin su Allah madaukaki zai sa musu azab bi ma'ana wata azaba mai radadi za ta same su a dalilin wannan magana Shaykhul Islam ya kawo waɗannan ayoyi waccan ta suratul nisa aya ta 171 da wannan ta suratul ma'ida aya ta 73 sai yake فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث, التثليث والإلحاد wal ittihad Allah ya ambaci abin da ake ce trinity a cikin Alƙur'ani sannan Allah ya yi bayani game da cewa shi kadai ne a cikin waɗannan ayoyin wani hahum anhuma kuma Allah ya hana su su daina cewa Allah uku ne wa bayyana annal masiha kuma Allah ya yi bayani cewa almasihu din nan innama huwa rasulullah wa kalimatuhu allati alqaha ila maryam wa ruhun minhu annabi isa manzo ne na Allah kalmar Allah ce aka jefa wa maryam ruhi ne na Allah sannan Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzanninsa sannan ya ce wala ta ƙulu salasa ku daina cewa Allah ɗayan uku ne ya ce in tahu khairan lakum ku hannu shi ya fi muku alhairi bayan shekul islam ya yi wannan bayani ya ce to a cikin alkur'ani an samu magana a fili wanda bai ɗaukan shubuha wannan magana da kaji yadda Allah ya yi ta ita ce ake kira al-muhkam maganar da kowa ya ji ya gane yanzu akwai wanda bai gane abin da Allah yake nufi ba ku daina cewa uku ne Allah ɗaya ne yana buƙatar wata fassara wanda sashin alkur'ani shi ake cewa al-muhkam shine abin da Allah yake cewa to shine ummul kitab kana cikin karatu sai ka ji Allah ya ce munyi munyi sai ka fassara al-mutashabihu da mene al-muhkam sai ka ɗauko waɗancan ayoyi da suka yi bayanin Allah nawa ne Allah ya ce shi kaɗai ne ya ce ku daina cewa uku sai ka ɗauka sai ka fassara inda duk ji Allah ya kawo da lamiri na jam'i bayan shekul islam ya faɗa sai ya ce wa zanna ba'dun nasara li jahlihim saboda jahilcin kiristoci wasu fa dan wasu suna da ilimi da gangan suke yi suna cewa inna bamiral jam'i addalu ala ta'zimi inda Allah ke cewa inna fatahna laka fathan mubina inna anzalnahu fi lailatul qadr mun yi mun yi mun yi inji Allah wannan shi ake ce ma abdamirul ladzi yadullu ala ta'zim lamiri ne wanda kawo saboda girmamawa maimakon a ce nayi sai Allah ya ce mun yi sai suka yi amfani da wannan dama suka ce ya dullu ala aqidatihim al-fasida aqidati taslis wai wannan yana gwada Allah uku ne dan me zai ce mun yi ka duba majmu'u fatawa mujallal na biyar shafi na 233 zuwa 34 nan ma shaykhul islam yayi bayani sai ya ce wa mazhabu salafil umma abinda magabata suka tafi akai wa a'immatiha malaman sunna da suka gabata malaman farko malaman musulunci suna cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sami alqur'ana min jibril annabi ya ji alqur'ani ne daga wajen mala'ika jibrilu wa jibrilu sami'a min allahi azza wa jalla shi kuma mala'ika jibrilu ya ji alqur'ani ne daga wajen allah to idan misali kana karanta alqur'ani sai ka ji an ce natlu alaika muna karanta maka naqussu alaika muna baka labari fa idza qara'nahu in mun karanta maka Sheikhul Islam yace fa hadhihi siga fi kalam al-arab lil wahidi al-azim alladhi lahu a'wan yusi'unahu kai in baka san yadda larabci yake zai zama maka sabon abu amma gurin balarabe ba sabo bane babban mutum baya amfani da nayi sarakuna in za su yi magana sai su ce mun yi doka alhali kuma shi kaɗai ya zartar da dokar wannan tsari ne na larabci sai ya ce mun kai yaƙi gari kaza ko kuwa mun sa an kashe mutane kaza alhali yana gidansa bai tafi ko ina ba bai za fa ala hufi fi'lan bi amrihi ya tura dogare ne su je su yi wani aiki da suka yi sai dawo yana cewa to mun yi fa don haka ku kiyaye ya ku jama'a nahnu fa'alna kama ya al-malik nahnu fatahna hadha al mu muka ci nasaran wancan garin wa hazamna hadha al-jaysh mun watsa runduna an tafi yaki mun ci nasara alhali yana gida bai je yakin ba wa nahwu zalika li inna ma yaf'alu bi a'wanihi me yasa yake cewa mun yi saboda ba shi dai yayi ba sojoji da shi aka haɗu akai ko to ka lura da alkur'ani Allah maɗaukaki ya ba wa mala'ika Jibrilu, mala'ika Jibrilu ya iso da shi ga manzon Allah, aikin ba Allah ɗai ya yi shi shi kaɗai ba, don haka inda duk Allah ya ce, Natlu na ƙusu mun yi muna karanta maka, alhali kuma mala'ika Jibrilu shi ya kawo maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga Allah yana magana ne da cewa da shi da mala'ikunsa sun yi kaza. shi da fala'ikunsa sun yi kaza a suratul anbiya Allah ya ce wa qalu takaza ar-rahman walada wa takaza ar-rahman waladan subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سكي شوى الله يا ركدا سبحانه تلكي يا شبتك الله بل عباد مكرمون ملائكو bayi ne masu daraja a wajen Allah maɗaukaki ba ‘ya'yan Allah ba ne domin larabawa ma suna jingina mala'iku da cewa ‘ya'yan Allah ne shine Allah ya ce a mala'iku bayin Allah ne masu daraja la hu bil qawli ba sa aikata wani bi ma'ana ba sa wuce Allah ta wata magana ba sa aikata wani abu ba tare da Allah madaukaki ne ya ba da umarni a kai ba ba sa tsere mar وهم بأمره يعملون كما سو سنا أيكي نيد أمر دين الله مدوكك يا سورة تهريم فا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة ظلام شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني قو أنفسكم وأهلكم نارا ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga shiga wata wuta Waƙudu kudu hannasu wal hijara makamashin wutan nan mutane ne da duwatsu Allah ka saba mu bane alaiha mala'ikatun gilazun shidazun. wutan akwai mala'iku da ke kulawa da ita manya masu tsananin ƙarfi in ji Allah la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah abinda Allah ya umurce su wa mayu ma yu'maruna suna aiki da abin da aka umarce su da yi kaga Allah ya ce la yasbiqunahu bil qawli mala'ika bai aikata wani abu ba tare da umarnin Allah ba duk abin da mala'ika zai yi to tabbata Allah ne ya bashi umarni a kai sai Allah ya umarci mala'iku su saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad suka kawo alƙur'ani ga manzon Allah ko ko Allah ya tura mala'iku su kai ruwan sama wani gari suka kai Allah ya tura mala'iku su saka rai a mahaifar wata mata da ta samu juna biyu mala'ikun suka tafi cikin mahaifan suka busa ma wannan dan jinjirin rai ko ko Allah madaukaki ya tura mala'iku su je wani guri su amso rayukan wasu mutane suka yi ko ko Allah madaukaki a ranar tashin kiyama ya ce wa mala'iku su yi wa mutane azaba a cikin nama wannan aiki shin Allah shi kadai yake yi da shi da mala'iku suke yi saboda yake cewa mun yi mun saukar muna karantar maka wa huwa ma hadha khaliquhum wa khaliqu af'alihim duk da shike Allah shi ya halicci mala'ikun Allah shi ya halicci ayyukan mala'ikun wa qudratihim Allah shi ya bawa mala'ikun iko wa huwa ganiyun anhum kuma ko ba mala'ikun Allah zai iya zartar da umarninsa domin ko babu mala'ika Allah maɗaukaki yana iya saukar da alƙur'ani ga annabi Muhammad yana iya saukar da ruwan sama yana iya saka rai a cikin mahaifa yana iya bi ma'ana karɓar ran bawansa Allah yana iya yin azaba ga bayinsa a ranar tashin kiyama ko babu mala'iku amma duk da haka ya sa mala'iku su yi shi ke cewa to mun yi shi akwai abin da ya saba hankali a kai walaysa huwa kal malik alladhi yaf'alu a'waluhu bi qudratin wannan ba ma kaman sarki ba yadda muka ba da misali shi sarki zai tura dogarai a tafi a je a yaƙi idan an dawo ya ce mun ci yaƙi alhali in dogaran nan suka yi masa tawaye sai dai ya bar garin ba zai iya zuwa yaƙi shi kaɗai ba Ka ga Allah matsaukaki ba a misalin sa da shine shekul islam yake cewa fa na qawluhu lima fa'alahu bi mala'ikatihi Allah ya saukar da alkur'ani da shi da mala'iku da ya haɗa sai ya ce hannu fa'alna hannu na ƙosu. fa'iza ƙara'anahu fattabe ƙur'ana in mun karanta maka ka bi karatun saboda Allah maɗaukaki ba shi ɗaya yake aikin ba da shi da suke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa fa kana qawluhu lima fa'alahu bi mala'ikatihi nahanu fa'alna ahq wa aulamin min qawli ba'd al-muluki wa hadha al-lafzu shine shaykhul islam to kaga wannan lafazi inda ke zuwa a alqur'ani Allah ce mun yi min Sayyid al-Tabari mujallar na biyar shafi na ɗari biyu da biyar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan kiristoci suka ce masa alasta taz'umu anna isa kalimatullahi wa ruhu minhu muhammadu ba kana riya cewa annabi isa kalma ce ta Allah ba ruhi ne na Allah ba kala sai manzon Allah ya ce bala haka ne kuma gashi Allah yake ce maka inna fatahna munyi munyi kuma ka ce annabi isa kalmar Allah ruhin Allah kuma Allah in ya tashi maka magana alkur'ani sai ya ce mun yi haka ne manzon Allah ya ce haka ne Allah ya tabbatar mana annabi isa kalmarsa ce ruhinsa ce ruhinsa ne sai suka ce to fa hasbuna ba mu son fassara wannan ya ishe mu tsaya anan nan tunda dai ka tabbatar annabi isa kalmar Allah ne ruhin Allah ne muku a cikin alkur'anin ka mun ji ana cewa mun yi mun ji shine sai Allah ya saukar da wannan aya huwallazi Allah madaukaki yace huwallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ta mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أشي كريستوجي sun yi muhawara da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya saukar da martani gare su akan haka shekul islam ya ce fa haisu tarakul muhkam min alquran shine Allah yake aibanta su dan me za su bar sashin alqur'ani da ya zo da bane karara Allah ya ce shi ɗaya ne ya ce kar ku ce uku me yasa za ku bar wannan gefen wata masaku bil mutashabihi ku koma ku yi riko da abin da yake rufe wanda yana iya daukan kowace fassara allazi yahtamilu alwahid allazi ma'ahu naziruhu wannan fassara da kuke ce mun yi mun yi idan Allah ya ce mun yi yana iya daukan saboda ba shi kadai aikin ba mun saukar ma da qur'ani ai ba shi kadai saukar ba akwai mala'ika jibrilu muna rayawa saboda ba shi kadai yake yi ba akwai mala'iku da Allah ke sa su yi wannan aiki za mu yi azaba ba shi kadai yake ba akwai mala'iku da ke wannan aiki kaga in Allah ya ce mun yi wannan lamirin yana daukan fassara daban-daban ko ba haka ba amma idan Allah ya ce Allahu ahad Allah ɗaya ne akwai wata fassara to ya za ku bar qul ahad kun bar almuhkam? ku koma ku yi riko da almutashabih wanda shine inda Allah ke cewa inna fatahna ko kuwa na ƙusu. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما هذا كمرنا عند الله كيتيو إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك إلى إيران سنانا أتكين القرآن ديوة عند الله مدوك كيكي كاو لميري نجمعي يتيم أمي مكون يتيناي وأمثال ذلك لأن صيغة الجمع تكتب التعظيم الذي يستحقه ka koma ga harshen larabci tsarin tsari irin na larabci ya bambanta da sauran wato yaruka kakan samu wannan yare yana kunshe da wani abun da ba a samun shi a wani yare wannan ga wanda ke karanta tsari na yarukan duniya ya sadi za ka samu wannan yare ya kunshi wani tsarin da ba a samunsa a wancan yare to larabci kuma banda larabci ma kadai duka wani yare da ke middle east ka ɗauka daga larabci zuwa ibraniya zuwa suriyaniya duk suna da wannan tsari akan kawo lamiri na jam'i taktabi ta'zima alladhi yastahiquhu wanda ke hukunta girmamawa wanda Allah maɗaukaki ke cancanta larabawa sukan yi amfani da lamiri na jam'i don girmamawa kamar yadda muka ba da misali maimakon sarki ya ce na yi sai ya ce mun yi ko wasiƙa ce za a rubuta wannan takarda daga wajen sarki kaza ne yana bayani kaza kaza sai ya ce na yi na yi na ai magana ba ta yi girma ba amma in ya ce mun yi fa kaga za ka ɗauka suna da yawa abin zai baka tsoro to wannan tsari ne na larabci don haka ka'ida ita ce ahlul haq yarudduna al-mutashabih ila al-muhkam abinda Allah ya karantar da mu in kana son gaskiya to lokacin da kake karanta alkur'ani kaga wani gefen da baka fahimta ba to ka koma za ka samu wani gefe da ya bayani cikakken bayani akan abin da kake ƙoƙarin shakka a kansa ka ɗauki wancan bayani almuhkam ka yi aiki da shi ka aje wannan bayani almutashabih bi ma'ana ka fassara almutashabih da almuhkam wa amma ahlu zaigi fa yattabi'una al-mutashabih in kaga mutum yana daukan min alqur'ani waɗanda suke daukan ma'ana da yawa yana ajiye almuhkam sashin da aji karara to tabbata waɗannan mutane akwai karkata a cikin zukatansu wa yu'ariduna bihi al-muhkam ibtal fitna fitina kawai suke nema cikin al'umma in ka duba allajnatu da'ima fatawa al-lajna mujallal na hudu shafi na 143 an aika tambaya aka ce ko me yasa tsarin larabci ya zo da wannan a ce mun yi a maimakon nayi shine ake ba su bayani min asalibin lugatil arabiyya anna yu'abbiru an nafsihi bi damiri nahnu lita'zim wannan tsari ne na larabci musulmin balarabe ya sani arnan balarabe ma ya sani tsarin larabci ne don haka ba ma alƙur'ani ne ya kawo shi ba baya ga cewa yadda Allah ya yi amfani da kalman a cikin alkur'ani kuma bai saba mu hankali ba idan Allah ya ce mun yi bai saba mu hankali ba don ba shi kadai yake yi ba sannan kuma a harshen larabci mutum yakan ce mun yi in zai yi magana shi da kansa saboda ya girmama kanshi idan Allah ya faɗi wannan to Allah yana cancantan girmamawa walillahi masalul a'la don haka tsari ne na larabawa da aka ba su wannan amsa sai suka ce ah to mun gamsu amma ya zaka ce inda Allah yake magana a suratu ala imran iz qalatil malaikatu ya maryam wa qalatil malaikatu ya maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيحا في الدنيا والآخرة ومن المذبين دعما الأربعة waɗannan kiristoci da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kafa musu hujja ne da cewa ai an ci alkur'ani ya ce isa kalimatullah ruhu minhu gashi na a cikin ala imran iskalatin mala'ikatu lokacin da mala'ika ke gaya wa Maryam ya Maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu Allah yana miki albishir da wata kalma daga wajensa yubashshiruki Allah yana miki albishir Maryam da wata kalma minhu daga gurinsa ismuhul masihu isa ibn Maryam sunan wannan kalma almasihu isa dan maryama wajihan fi duniya mai daraja ne a nan duniya wal akhira kuma mai daraja ne a ranar lahira wa minal na kuma yana cikin makusantar Allah madaukaki ya za ka yi da wannan kalma bi kalimacin minhu kalma daga wajen Allah wai suka ce me yasa Allah ya ce minhu daga wajensa bi ruhin minhu da wani ruhi daga wajensa kamar misali Allah yana nuna kenan ya ciro wani sashin jikinsa sai ya turo wa Maryam wani sashi ne daga jikinsa sai Allah ya ciro ya turo wa Maryam ta'ala Allahu an kaulihim uluwan kabira Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nan ma ya musu martani ka duba da qa'iqut tafsir mujallal na farko shafin 324 Sheikhul Islam yake cewa wannan maganar da kiristoci suke cewa wai dan Allah ya ce ya turo wa Maryam kalma daga wajensa ruhi daga wajensa suke nuna kamar annabi isa ba halittar sa kai ba sai shekul islam yake cewa ka ɗauki muhukam ka fassara ka ajiye almutashabihu misali kana iya kaddara da Allah ya ce kalma daga wajensa magana ce a dunkule me ake nufi kalma daga wajensa daga jikinsa ne ko ko kalmar Allah ya furta ta ne ya abin yake abu ne wanda yake Allah da ya san fassarar shi aiko shi yasa Allah ya ce wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah to sai ka dawo ka nema a cikin alqur'ani akwai al-muhkam wanda ya bayyana maka يا ما بياني جمد النبي إساء سورة آل إمران قالت رب أنا يكون لي قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن ga idan suna magana ne akan almutashabi Allah ya ce yace kalma gunsa, ruhi daga gunsa ya قنسا cewa to wannan fa magana a rufe take, ya ɓallo ta kalma daga jikinsa sai jefa wa Maryam. Kaba suna nuna wai sashin Allah ne suna so su tabbatar da aqidan Trinity a Alƙur'ani ta almutashabihu to koma ka ɗauki almuhkam me Allah ya faɗa game da annabi Isa qalat rabbi anna yakunu li waladin maryam tace ya Allah ta ya za a yi in samu da wa lam yamsasni basharun alhali dan adam bai taba shafa jikina ba qala sai mala'ikan yace kazalikilahu yakhluqu ma yasha haka Allah yake halittan abin da ya ga dama magana ta gari kaga ka samu almuhkam shi yasa Allah yace hunna ummul kitab maganar da in ka ji ka fahimce ta ita ce asalin littafin alkur'ani duk inda ka je wata magana a dunkule da baka gane ba ɗauko abin da ka gane na alkur'ani ka fassara abin da baka gane ba na cikin alkur'ani idza qada amran idan Allah ya tashi hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun yaqul sai Allah ya ce masa kasance sai abin ya kasance kaga an fassara maka abin da ake nufi da cewa annabi Isa kalma ne daga Allah ga bayani a fili Allah ya halice shi yadda ya faɗa a surat wata aya kuma inda yake cewa inna masala Isa inda Allah inna masala Isa inda Allah ka masala Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون in kana magana game da halittar annabi isa wai ko wani sashin Allah ne to a magana ga nan a fili inna masala isa inda Allah ka masali adam misalin annabi isa wajen Allah kamar misalin annabi adam ne ka ji maganar nan ka fahimce ta al-muhkam kenan khalaqahu min turabin Allah ya halicci annabi Adam daga turbaya thumma qala lahu kun fayakun sai Allah ya ce kasance sai ya kasance kaji ka fahimta to ne shi ake cewa almuhkan abinda Allah yake nufi ke don haka halittar annabi Isa bata bambanta da halitta ta annabi Adam ba kaga wannan duka kawar da shubha ne gare ka a suratu maryam fa Allah yake cewa qal zalika isa ibn maryam zalika isa ibn maryam qawlul haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول ذلك عيسى ابن مريم وان شيني لابار النبي عيسى دان مريم قول الحق الذي فيه يمترون maganar gaskiya wanda suke shakkanta ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bayyuwa Allah ya riƙon da subhanahu tsarki ya tabbata gare shi idza qaba amran idan Allah ya hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sai Allah ya ce kasance sai abin ya kasance a suratu maryam aya ta talatin da biyar. shekul islam ibn ya ce, da Allah ya ce ismuhul masihu isa ibn maryam kaga akbar annahu ibn maryam Allah ya gaya maka dan maryam inda ɗansa ne fa sai ya ce ibnullah a ƙur'ani bai faɗa ba اسمه Masihu Isabnu Maryam wa واخبر انه wajihun في الدنيا والاخره الله ya da labari annabi Isa mai daraja ne a duniya mai daraja ne a lahira wa min almuqarrabin yana cikin na kusa da Allah wa hadhihi kulluha sifatu makhluqin waɗannan siffofi ne na ɗan adam ko an ce dan Maryam mace na haihuwan Allah subhanallah in mace ta haihu ta haifi halittacce sannan kuma aka ce yana da daraja a duniya yana da daraja a lahira ana bayyana maka siffan makhluki shine maryam take cewa anna yakunu li waladin taya za a yi in samu da fa bayyana anna al alladhi huwa al-kalima kaga kenan ita da kanta tana bayani wannan da ne bi ma'ana yaro ne haihuwansa ta don haka ashe dan adam ne alladhi huwa kalima wanda asalinsa shine kalma ne na Allah huwa waladu maryam la waladullah ba dan Allah ba subhanahu wata'ala shi yasa a suratul nisa'i Allah ya kawo bayani game da annabi Isa yake cewa la yastankifa al-masihu an yakuna abdan lillah وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته يستكبر فتحشرهم إليه جميعا وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما والذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكبوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله النبي إيسان da kuke ta magana a kansa bai taɓa ƙyamar a ce bawan Allah ba ne walal mala'ikatul muqarrabuna hatta mala'iku ma na kusa da Allah ba su taɓa ƙyamar a ce musu bayan Allah ba wa man yastankif an ibadatihi wanda koyi kyamaci bautar Allah wa yastakbir har yayi girman kai to duniya ce aka bashi kawai fa sayahshuruhum ilaihi jami'a Allah zai tara su a fili na hisabi a ranar tashin kiyama fa amma alladhina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani da aikin kwarai fa yuwaffihim ujurahum Allah ya basu ladan ayyukansu wa yazidahum min fadlihi kuma ya musu kari wa yaziduhum min fadlihi wa amma alladhina tankafu waɗanda suka kyamaci bautan Allah wastakbaru suka yi girman kai fa yu'azzibuhum azaban aliman Allah ya musu azaba mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira ba su samun mai jibintar al'amarin kuma bayan Allah ba su samun wani wanda zai ba su taimako in ba Allah ba Sheikhul Islam ya ce wa inna ma Isa alaihi salam bismil kalima damuwarsu ita ce Allah ya ce ya halicci annabi Isa da kalma bi ma'ana kalimatin minhu Allah kalma ne ya ce annabi Isa kalma ne daga wajensa to wannan kalmar da aka faɗa ita ce ta dame su shi da shekul islam ya ce me yasa ake cewa annabi Isa kalmar Allah li'annahu lam yukhlaq ala wajhi mu'tad saboda ba a halicci annabi Isa ta fuskar da aka saba ba allazi khalaqa alaihi gairahu wanda Allah ya halicci sauran mutane akai bal kharaja anil adati halittar annabi isa ta saba ma yanda aka saba fa khuliqa bi amrillahi takwini lahu Allah ya halicce shi ne ta umurni kun Allah ya ce ka kasance wannan ba kalma bace wa hadha huwa al-kalimatu al-mazkura wannan ita ce kalmar da ake faɗa an halicci annabi Isa da ita ba wata kalma ba ya faɗa mana ita kuma a Qur'ani ya faɗa a suratu Ala Imrana إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون شيء كلمة الله يا فدا سورة بقى سورة آه، آل عمران هل ينزل إنما إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يا فدا سورة مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن fayakun ashe Allah ya muka bayani da yace annabi Isa kalmar Allah kalmar ita ce Allah ya ce kun walam lam yukhlaq min likahi zakari lil unsa annabi Isa ba a halicce shi ta hanyar barbara tsakanin namiji da mace ba ba a halicci annabi Isa ta hanyar jima'i ba yadda ake halittar sauran mutane kama hiya sunnatullahi marufa fi khalqil bashar wa kaunu Isa alaihi salam kalimatun min Allah sai aka ce annabi Isa kalma ce daga Allah ruhan min ruhi ne daga Allah kama ta dullu alaihi nususul wahayil mubin yadda ayoyin alqur'ani suka nuna domin abin da suke nufi shine da aka ce kalma daga Allah wato ana nufin daga jikin Allah da a ce kalma daga Allah ce ato daga jikinsa ruhi daga Allah rai daga Allah suka ce to Allah ya samma annabi isa ransa shi kansa ransa ya gutsura ya ba mu annabi isa dan an ce minhu don me aka ce minhu sai shekul islam ya ce saboda ba su karanta alkur'ani ba misali a suratul jafiya الله الذي سخر لكم البحر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله الذي سخر لكم البحر الله شي هوري muku teku litajri alfulku fihi bi jiragen ruwa manya suna gudana akan teku da umarnin Allah madaukaki wa litabtagu min fadlihi kuma dan ku nemi arziki na Allah ku rika tafiye-tafiye a sassan duniya wala'allakum tashkuruna da fatan ku yi godiya ga ni'imar Allah wa sakhara lakum ma fi samawati Allah ya hore muku duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa jami'an baki ɗaya minhu daga Allah yake idan an ce annabi Isa kalma daga Allah ga jikinsa Allah ya ce sammai da ƙasa komai daga ina suke to sai a ce dukansu kuma ba sashin Allah ne ko إن في ذلك لآيات لقوم يحكمون فيتفكرون أصورة النحل وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون ثم إذا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون Allah الله مدوكake yace wa ma bikum min ni'matin babu wata ni'imar da za ta zo muku fa min Allah to daga Allah take daga jikin Allah kenan to ka gani dan an ce kalimatun minhu kalma daga Allah ruhi daga Allah sai ka dauka wai ana nufin daga jikin Allah daga zatin ya gutsura mu annabi sallallahu Allah ya ce duk ni'imar ma da ta same ta fa min Allah daga Allah ne ashe da ake nufin daga Allah ne ana nufin hukuncin ya zo daga ina daga Allah ba wai daga zatin sa ya baku ba ثم إذا مسكم الضر ضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم منكم بربهم يشركون سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا ما أصابك من حسنة فمن الله in mai kyau ya same ka daga ina ne daga wajen Allah su damuwarsu shine an ce kalma daga Allah ruhi daga Allah ina shekul islam ya ce kai da za mu bar haka ma mu dawo sai mu ce mu ma annabi Muhammad shi ma misali daga Allah ne kada lam yakun alladhina kafaru lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin munfakin أتاتيهم البينات رسول من الله يخرج مطهرا Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin munfakin ai kafirai ahli alkitabi ba su gushe wato suna nan ba sa kasama masu gushewa hatta ta atiyahum albayyina face hujja ta zo musu malamai sun yi fassara daban-daban akan wannan kalma ana cewa babu kafiri da zai bar duniya face hujja ta tabbatar masa cewa addinin annabi Muhammad shine gaskiya rasulun min Allah manzo daga wajen Allah in kun ce annabi Isa kalimatun min Allah ruhun min Allah to da wanda aka ce rasulun min Allah waye bi kyau a sa shi cikin trinity ya guli islam ya ce fa hadhihi al ashiya'u kulluha min Allah duk wadannan an ce daga Allah wa hiya makhluqa kuma duk halitta ne to da ake maganar annabi Isa ake ce masa almasihu ruhun minhu khassal masiha bidhalika an kebe annabi isa da cewa ruhi daga Allah rai daga Allah me yasa saboda halittarsa ta bambanta da halittar sauran mutane da aka ce kalma saboda Allah ya ce kun sai ya kasance da aka ce ruhi fa li'annahu nafaka fi ummihi min ruh saboda Allah ya turo mala'ika jibrilu da ya taho sai ya kama wuyan rigan ita maryam yahura ya turo maryam ya turo mala'ika jibrilu amara Allah ta'ala jibril al-amin an yanfakha fi jaybi dir'iha wa huwa raqabatu thawbi wa madkhalu ar-ra's minhu inda ake sa kai a jikin riga wuyan riga ko mala'ika jibril ya kama daidai gurin sai ya hura fa nazalatin nafaka wannan hura wanda yayi sai ya isa bi iznillahi ta'ala fa walajat rahimaha fa sarat ruhan khalaqaha Allah ta'ala wannan busa wanda mala'ika jibrilu yayi sai ya shiga har ya fada mahaifanta a suratul anbiya wallati ahsanat farjaha wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina والتي أحسنت فرجا فنفخنا فيها, فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين الله يتي والتي أحسنت فرجها إتونا ماتا مي درجة إتتي مريم وتتأري الأورنتا ta الأورنتا al'auranta فرج تدق الفاشا fanafakhna fiha sai muka yi busa cikin al'auranta min ruhina daga ruhin mutu ba wai al'auran nata ne mala'ika ya hura ba wuyan riga ya hura wannan kalma sai ta sauka bi ma'ana hura wanda ya yi sai ainihin rai ya shige mahaifanta wannan rai shi ake ce ma umarnin da Allah maɗaukaki ya bada shine halittan wannan rai din shine Allah yake fa nafakhna fiha min ruhina sai muka busa rai ya shiga cikin farjinta waje alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin muka sanya ita Maryam da ɗanta ɗinnan nan suka zama wasu ayoyi ne abun mamaki daga cikin halittar Allah madaukaki wato ga duniya baki ɗayanta summa bayyana ta'ala annan nafka wasala ila farji da mala'ika ya hura wuyan riganta an ce ya isa mahaifa amma ya fada farjinta yadda dai kasan ake jima'i sai dai kawai kalmar wato Allah madaukaki yayi umarni ne da ita sai aka halicci rai na Annabi Isa rai din malaika Jibril ya taho sai ya hura ran da ya hura ta wuyan riganta sai ya fada a suratul tahrim Allah ce wa maryam ibn wa maryam ibn imran allati ahsanat farjaha fa fihi min ruhina فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها مريم ير إمران وجتفري فرجنتا Allah madaukaki ya ce fa فنفخنا fihi sai muka muka busa a cikin farjinta mai ruhina game da rai da muka tura wa saddaqa bi kalimati rabbiha ta gaskanta kalmomin Allah mahaliccinta wa kutubi da littafansa wa kanat min alqanitina kuma ta kasance cikin masu tawali'u shekul islam yake cewa bayyuwa a cikin alqur'ani ka samu tufka da warwara Allah da kansa ya riga ya faɗa a suratul nisa'i أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند زيد الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن باسا تدبر القرآن سدنك كرن تاشي سنة ولو كان من عند غير الله da littafin ya zo daga wajen wani ne ba Allah ba lawajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun samu sabani ne yawa cikin alqur'ani saboda haka babu tuka da warwara a cikin alqur'ani Allah shi ba mu kyakkyawar fahimtar littafin sa akwai tambayoyi da za mu karanta insha Allah wannan ke cewa menene hukuncin aikin lauya a musulunci daidai ne mutum ya yi practicing English and Islamic law a yanda tsarin Najeriya take a yanzu halal ne ka zama lauya da tijo. Ka duba na tudda da'ima mujallar na 23 shafi na 497. Duk wata sana'a da za ka yi ko wani aiki da za ka yi abin da ake lura da shi shine manufarka. Da aikin lauya kana iya kare gaskiya kana iya kuma taimakon addini saboda haka ba haram ya danganci yadda ka shige shi aiki a kotuna fa shi ma ka je ka yi ka duba al mu'asara al-mawsu'atul fiqhiyyatul fatawa mu'asira eh, shahi na shida. yaya hukuncin wanda ke addu'a a harshen Hausa a cikin sallarsa shin ya halatta babu kyau babu shakka mafi yawan malamai suna cewa ba kyau mutum ya yi magana da wani harshe a sallah in ban da harshen larabci addu'a ma inda so samu ne an fi so ka takaita ka tsaya ma addu'o'in manzon Allah inda hali saboda in ka shirya naka babu mamaki a samu kuskure wajen shirin amma a halin larura ga wanda bai iya larabcin ba kuma yana kokarin nema amma dai abin bai samu ba dan yayi addu'an da Hausa ko da wani yare sallar sama ta baci ba do fatawa lajnatu da'ima mujallal na 24 shafi na 169 mawsu'atu fatawa mu'asira mujallal na 4 shafi na 479 sana'ar mutadillanci na fili da gida wannan abin da ke faruwa a cikinmu na dillali dan uwanka zai kawo maka takarda photocopy ya nuna maka inda original take amma sai a tura mutum ma'ana a yanke shi a je a yi harkar ban da shi har a yi rantsuwa a ce abin bai yiwu ba yaya wannan yake to magana duk kayi ta dunkule harkan kuna dillancin fili na fahimci kana so ka yi tambaya akan wata munasaba abin da ya auku tsakaninka da wasu amma abin ka rurrufe shi an nuna maka photocopy ba a baka original ba an tura wani ya je yayi harkar an zo an maka rantsuwa ba a yi ba to kaga abin akwai bukatar tambayoyi ina ga wannan takarda ya kamata mai ita ko dai mu haɗu da shi ya mun bayani sosai ko ko ya sake rubutawa don gaskiya ban gane ba ba zan yi hukunci a kan abin da ban fahimce shi ba akwai kuɗin da ake cirewa a cikin kuɗin gwamnati ana rabawa sai na ɗauki kuɗin ma na raba ban ci ba yaya wannan yake kai ma ka rufe magana akwai kuɗi da ake ka ɗauka ya kamata in ji bayani ya zan yi ce ma ka ci halal alhali ba halal bane kamar yadda kai bayani batun karanta transliteration translation na qur'ani cewa babu inda babu lada yaya batun karatun addu'o'i na Hausa ina ga wannan magana mun amsa su ko? game da cewar babu wani da aka haife shi a ƙasa da wata tara sai annabi Isa a wata takwas saboda Allah na faɗi haka jama'a ku ringa sauraro da kyau shine sai jera wasu tambayoyi da korafi masu yawa ya hukuncin dan da aka haifa a wata shida kaza kaza kaza to didi mun ba ban ma faɗi hakan ba shin akwai <clears throat> hukunci ga musulmin da ya amshi gayyatar ɗaurin aure a coci ya shiga kuma ya zauna a ciki Ba babu shakka bai kyauta ba sai umar ya ce Allah yana saukar da fushin Allah a cikin coci yana saukar da fushinsa don haka duk wanda ya shiga yana fita da fushin Allah ka duba sunan kubra mujallal na tara shafin 234 wani kafiri ya gayyaci na Umar yana buƙatar ya zo walima ya ce ai ba wai liyafar ce muke abin nan ba abincin ku bane aka hana mu matsalar shiga wannan dakin. dan Allah a bani sunan Allah ramma da lambar wayarsa to ai gashi nan sai ka same shi da babu na sami karuwar ƴa mace mai suna Amina a taimaka min da addu'a Allah shi mata albarka na mata eh, ta sha azumin bara saboda haila ba ta biya ba har wannan azumi ya zo wannan kuma ya same ta tana cikin biki jego shin ciyarwa za ta yi ko ramawa matar da ta bar azumi saboda haila ko biki biya za ta yi babu ciyarwa ku sahihul bukhari hadisi ne 219 irba'ul galil hadisi ne 201 wannan ke cewa muna son a jawo hankalin musulmi dangane da babban matsala bangaren asibiti domin eh, ya tabbata duk ma'aikatan arna da akwai kuskure a nan ba duka ba akwai musulmi ko da kaɗan ne ko shin ina mafita a cikin wannan domin na kai iyali na suke nuna sai ta yi tsirara shin wannan yana cikin larura to dama matsalar ba wai ka kai iyalinka wajen asibitin kafiri ba ne abu na farko shi ne dai mace musulma ta dubi matarka abinda malaman sunna suka ce kenan namiji ya dubi namiji namiji musulmi ya dubi namiji musulmi mace musulma ta dubi yar uwarta mace musulma kaga in daga nan zaka fahimci muna da sauran aiki a gabanmu wajibi ne mu kyale 'ya'yanmu su karanta wannan al'amari domin yanzu na tabbata idan ana neman mata musulmai cikin garin abuja likitoci kwararru babu mamaki in zan yi kasada in yi abin da bahaushe cewa na babban mahaukaci da wuya a samu guda biyar fitattun likitoci mata in ma fa akwai don haka duk wanda ka gan shi dinnan in matarsa ta samu larura wake ke duba ta in ya yi arziki likita namiji musulmi ya ganta ko kuwa wallahi muna da nakasu mai girma sannan mun ce ‘ya'yanmu ba za su yi karatu ba shin ta ina za mu samu mu gyara wannan al'amari wajibi ne mu farka jama'a yana cewa ya kamata mu farka to ai farkawa kenan mu yi ƙoƙari mu sa ‘ya'yanmu su yi karatun nan alhamdulillahi kamar sassan arewa an yi nisa yanzu arewa sun daɗe da farkawa kusan sai ka samu mutum wani ma matarsa namiji bai taɓa duba ta ba amma ba nan abuja ba ina gani sai dai in matarka za ta mutu amma matukar kana son wani ya duba ta to dole in kayi sa'a shine a samu likita namiji to malamai suka ce idan akwai likita namiji musulmi bai kamata ka nemi likita kafiri ba in akwai asibitin musulmi kuma za su iya jinyar wannan ciwon da kake da shi to ya kamata shi zaka kai musu kafin ka kai asibitin kafirai to kuma ko da likita musulmi ne zai duba matarka ko kuwa likitan kafiri ne haramun ne su keɓe su biyu wajibi ne a samu maharamin ta tare da ita kaga wannan ma na kasu ne muke da shi mutum nawa ne matarsa za ta je asibiti suke tafiya tare mutum nawa likita in zai ganta gani ga ka saboda haka in kana gudun ko tsirara ne ai babu laifi tunda kana ganin duk abin da za a yi aiko amma in baka gurin nan da shi illa illa take ka duba Allah jinatu da'ima mujallal na goma sha bakwai shafi na ɗari biyu da sittin don haka matsalar ita ce mu tashi mu farka mu gane sassan da muke da rauni mu gyara domin Allah mu farka mu yi gyara wannan jihadi ne za mu yi kuma sannan taimakon kai ne idan yau aka ce muna da mata likitoci al'amari ya zo cikin sauki matar ka sai ita kanta matar ta kama ta fi sha'awar a ce mace ce ta dube ta in tana da imani shi kansa likita idan yana da imani bai sha'awa a ce ya ga farjin matan nan an jima matar wani ta zo ya buɗe farjin ta an jima wat kuma ya sani a musulunci ganin farjin nan haramun ne matukar babu larura ko duk sa'ilin da wannan abun ya auku hankali ta sai ya tashi amma sai mun haɗa kai sannan za mu taimaka ma juna a wannan sashi Allah ya samu gane اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ويقدر